A shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ne gwamnatin jihar Filato ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan haɗura da rasa rayuka da ke aukuwa. Majalisar dokokin jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin ƙwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu bata gari ke yi da keke napep sun yawaita, wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau, Davogyang Jatau, ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba suna shigowa sai su dauke mutane in sun dauka sai a ji ga an gawa wani wuri to wannan gwamnati na barista caleb mutfan shi abin da zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne riban na ɗaya shine duk wanda yake amfani da keke za mu san shi so idan wata matsala ta tashi za mu san inda ah, matsalar take shi yasa kin ga cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi QR code kowace keke da mai keken zai kasance idan kin doka wayarki yanzu kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da adireshin shi da phone number shi komai da komai shi so da duk wanda zai shiga wannan keke za mu gaya wa mutane kafin ka shiga ka daki wayanka snapping ɗin shi zai eh, scanning zai nuna maka Eh, information na duk mai keken in ka yi haka sai ka tura wa next of kin naka sun san keken wanda ka shiga kun ga kuwa idan kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba ko ba wani lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi ya za ku warware wannan matsalan to wanda ya bada keke mu ba ruwanmu da wanda yake ciki wanda eh, information na shi ke ciki shi za mu kama kamar yadda na faɗa da zu in kun duba titunan jos kusan kowace titi a jos barista caleb mutfan ya canza mata fata wannan kuwa da kudade ake yi masu amfani kuma da titunan ba su a tunanin su ce menene za mu ga baya wa gwamnati mu goyi bayanta a cikin ayyuka da ake yi sai a dinga doka subvention na federal government kowane wata ana gyara tituna sauran mutane jama'ar plateau suna da abubuwan da ya kamata su mura a gwamnati akwai harkokin agriculture da ya kamata gwamnati ta sa amfani a samun mutane su samu abinci kun ga idan an sa kudin a tituna duka kawai kun ga ba za mu kai labari ba so idan masu amfani da titunan suma sun goye bayan wannan ba za mu samu matsala ba kowa zai iya samu biyan bukata yadda ya kamata asibitoci za a gyara hanyoyi a gyara agriculture za a gyara da makarantu duka ko ina za ta samu eh, rattaba hannun gwamnati Mr. Michael Magaji, shugaban kamfanin Geopart, kamfanin da za ta tantance kekunan na NAPEP da masu tuka su, ya ce rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna. Ita muna son taimakawa gwamnati a san mutanen da suke amfani da wayannan kekuna. a plateau za za a yi musu eh, registration za a ɗauki sunayensu you a san wa yake amfani da wani irin tricycle uh, bayan haka kuma za a buɗe musu uh, uh, bank accounts za a ba su bvn a ba su nin ta wannan gurin kuma za su iya samun amfani daga bankuna misali a siyo musu kekuna ko a masu wayansu a basu wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa CNG so kin ga wayannan abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu ko waɗanda muna ganin su da number na plateau kamar dama sun yi register za su sake yin register ne ko kuma dai to wannan number kike gani na kungiya ne ba na na gwamnati bane to yanzu idan a ce ina da keke ina so in je in yi register ina zan fara zuwa eh akwai office din mu a Murtala Muhammad Way akwai office din mu a Old Airport Road kuma za mu bi har zuwa cikin eh, eh, cikin tasha ma mu je mu nemi drivers din don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa office ba so za mu je mu je mu neme su mu su register kuma mu ba da mu ba gwamnati wannan data din akwai kuɗin da za a biya ne eh akwai akwai registration da su yi saboda akwai kin san akwai abubuwa da za a printing za a eh, producing akwai Hamburg da za a produce ta duk na abubuwa kin san kuɗi ne idan wani ya ƙi yin wannan rajista ina hukuncinsa ito eh kin ji da gurin commissioner ya ce sun ba da umarni cewa duk wanda bai rajista ba ba za a bar shi ya amfani da keken ba so bayan an gama wannan an ba da deadline din ba su zo ba an san mutane nawa to gwamnati za su fara su kansu za su fara ah, bincike you know an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya rajista Hajiya Fatima Idris Gindiri, ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa, ta ce sun yi na'am da matakin tantancewar don tsaftace harkar kasuwancinsu. Eh, ina sayan keke na muna siya muna ba ma samari su kuma muna matukan musu godiya. Domin wanda ya zo ya nuna ci gaba da daɗin tafiya mukan ji daɗi mu tafi da shi. har yau akwai wanda sun mallaki gidaje mu a ƙarƙashinmu to mu muna farin ciki to da yake kuna ba samari wa'annan kuna, kuna tantance irin yaran da kuke basu waɗannan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli ko da na tsaro ne a an sace waya an sace kaya a cikin keke kuna tantance waɗanda kuke basu? Eh kwarai da gaske muna tantancewa domin wannan dukiya ne mai girma. Kamar mu yanzu kamar BIO sun tashi za su je su yi nasu. da tugarantos za su rubuta a yi wannan pt eh, number na keke muna kuma registration number a gurin internal revenue to idan mun gama wannan kuma idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu gefen loyoyi da kotuna gaba daya to a nan ma mukan zo mu yi wannan a gida na zan zo zauna da ni da yara na domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina zan zo zauna ina da fom ɗina ina sai da shi naira dubu ɗaya to idan na zo na zauna waye sunanka waye babanka da ka ina kake muna samun direbobi daga garuruwa dai makwabtan step ɗin na plateau akwai kaman bauchi nan kaduna samu naka da kuma 'yan gurare dai na kusa-kusa da muto muna ba da wa'innan kekuna a wannan. Gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan. Yaya kika ji da wannan? Muna da kamfanin nuka wanda sun yadda da mu ma yau ko ba ma wannan abu ba suna turo mana ka daga state state. Eh, kin amince a yi wannan amince da wannan abu ɗari bisa ɗari idan alkhairi yana cikin shi. kuma ni ina roƙon haɗin kan yaran mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki su zo su ba da haɗin kai. Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Karfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar mai da injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur. A zahirin gaskiya a wannan aiki namu akwai waɗanda suke shigowa ba aikinsu ba ne za su shigo su bata mana sana'a gaskiyan kenan. so na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata to gashi nan kai kekenka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas ya na samu kaina a wannan lamari ne akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka muka ce a ah, to wannan ai ci gaba ne ya kamata mu karbe shi hannu biyu zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so to yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas kana ganin kamar wanne ya fi sauki a zahirin gaskiya wannan gas din ya fi fetur sauki gaskiyan kenan ta yanda a rana ɗaya zan zuba fetur na dubu biyar da ɗari biyar kafin in sami in iya samun dubu tara ko dubu goma amma idan na sa tiri keji saboda tukunyan namu ɗan karamin tukunya ne tiri keji ne idan na sa tiri keji daga 6 na safe zan iya kaiwa har karfe shida ko biyar na yamma a wannan tiri keji ɗin kuma zan iya samun dubu takwas dubu tara kowane keji ina siya dubu ɗaya wani kuma ina siya ɗari tara da hamsin amma 3 keji in kan yi lissafi zai baki 3000 kenan ko kuma 2,800 da naira hamsin wannan tsari da aka kawo kirana ga duk wani direban da yake tuka keke na fef ba a jos ba a duka najeriya ma idan zai ji shawara na wannan tsari ne mai kyau Gwamnatin ta jihar Filato dai ta baiwa kamfanin kwanaki talatin kacal ta yi rajista wa dubban keke napep da ke aiki a fadin jihar ta Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.